radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الحال jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga wanda muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na labaran wasanni bayan sa akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin namu amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 26 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 115 da suka gabata a irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 1907 kasar new zealand da ke gabacin kasar australia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan sun fara zuwa kasar new zealand ne tun a cikin shekara ta alif da da sittin tara sannan kuma shekarun da suka biyo baya turawan suka fara yin hijira zuwa kasar ta new zealand amma 'yan asalin kasar waɗanda ake kira da maori sun kulle tsakanin su da turawa akan cewa turawan waɗanda suka fara saka kafar su ba za su bari sauran turawa da suke zuwa su mamaye kasar ba amma saba wannan alkawali da turawan suka yi ya sanya kabilar maori suka shiga yaƙi da turawa a tsakanin shekara ta 1840 zuwa 1870 sai dai da karshe mutanen ƙasar ta new zealand sun samu 'yancin kansu a rana irin ta yau shekara ta 1907 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru tara su gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 2013 'yan ta'adda a ƙasar syria sun kashe maya nasir da rahoton tashar talabijin ta press tv a ƙasar syria maya nasir dai ya rasu sanadiyar harin da 'yan ta'adda suka kai masa a lokacin da yake cikin ɗaukar hoto an haifi maya nasir a ranar 30 ga watan yulin shekarar 1979 a ƙasar ta syria sannan kuma ya kammala karatun jami'a a birnin new york na ƙasar amurka yana aiki tashar talabijin ta press tv da kasar iran a matsayin ɗan rahoto daga syria kuma 'yan ta'addan sun kashe shi ne a dai lokacin da yake cikin aiko da wani rahoto kai tsaye daga kasar ta syria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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 kasar italiya kuwa meloni tana gab da lashe zaɓe da babbar rinjaye a najeriya kuwa ƙungiyar sarabta ta maka shugaba buhari da ministan shari'a a gaban kotu yanzu kuma ga labaran da ke dubin dubatar jama'a ne suka fito a kan tituna a birnin tehran babban birnin kasar iran domin yin allah dai da ayyukan barna da wulakanta abubuwa masu alfarma da masu tarzoma suka yi a makon da ya gabata ba motar wata budurwa 'yar kasar iran din bayan da 'yan sanda suka tsayar da ita masu zanga-zangar dai suna dauke da allana da kuma rai takin yin allah wadai da kakkausan murya akan munanan ayyuka da wasu 'yan tsiraru masu da zoma suke yi daga waɗannan ayyuka na allah wadai kuwa har da kona alkur'ani mai tsarki da masallatai da tutocin ƙasar tare da cirewa mata hijabi da ƙarfi akan tituna masu zanga-zangar a jiya lahadi a birnin tehran sun yi tar da masu tare tarzoma waɗanda suke samun goyon bayan ƙasashen waje musamman ma dai amurka da isra'ila da kuma ƙungiyar mujahideen halk ko kuma mko masu jerin gwanan sun nuna goyon bayan su ga rundunar 'yan sanda ta ƙasar iran da kuma matakan da take ɗauka na dawo da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar biyu bayan tarzomar da aka kwashe kwanaki ana yi inda suke ta miƙa wa 'yan sandan furanni a matsayin wata alama ta nuna goyon baya da jinjinawa a gare su a kasar italiya kuwa zaben da aka gudanar a jiya ya nuna cewa shugabar jam'iyyar brothers of italy georgia Meloni, za ta kafa gwamnati nan ba da jamawa ba karan farko kenan da jam'iyya mai tsananin tsatsaurar ra'ayi za ta ja ragamar kasar tun bayan yakin duniya na biyu kuma karan farko da mace za ta dare akan wannan kujera a tarihin kasar meloni wadda ke jawabi a birnin bayan da ta ga sakamakon da ke fitowa ya nuna cewa jam'iyyar ta ta lashe kaso 26 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada ta ce za ta ba da jagoranci ga lahirin 'yan ƙasar sakamakon da ya nuna cewa akalla mutum ɗaya cikin hudu na waɗanda suka kada ƙuri'a a zaben na ranar jiya lahadi ya kada wa jam'iyyar brothers of italy to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jaridar bloomberg ta bayyana cewa bankunan yammacin turai sun kara yawan kudaden ruwa a kokarin da suke yi na dakile hauhawa farashin kayayyaki wanda hakan ya sa kasuwannin hada-hadar hannun jari ke gab da fara fuskantar matsala mafi muni a cikin shekaru 73 da suka gabata ƙwararru a bankunan amurka sun ce kasuwannin hada-hadar hannayen jari a duniya na gab da fuskantar matsala mafi muni tun a shekara ta 1949 lokacin da turai ke cikin matsala kafin ta fara murmurewa daga yakin duniya na biyu a cewar jaridar tsarin bankin tarayyar amurka da sauran bankunan tsakiya na yammacin turai sun daina ajiye kudin ruwa kusa da sifili domin tallafawa tattalin arzikin kamar yadda suka yi a lokacin barkewar cutar corona kuma wannan koma baya ya yi tasiri matuka a cikin harkokin tattalin arziki da hadar kudade jaridar ta nuna da cewa karin kudin ruwan da amurka ta yi shine babban koma baya ga tattalin arzikin duniya ko a baya dai babban bankin amurka ya ba da shawarar haɓaka kimar riba da maki 75 domin isa kashi 3.25 cikin 100 bayan ribar ta kasance a kan 2.5 cikin 100 a lokutan baya a taron najeriya kuwa ƙungiyar bai haƙƙin jama'a da tabbatar da ayyuka bisa ƙa'ida ta serap ta shigar da ƙara inda ta nemi kotu ta umarci shugaba muhammadu buhari da ministan shari'a abubakar malami su bayyana yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnatin najeriya da amurka a cikin watan agusta ne dai kasashen biyu suka rattaba hannu akan yarjejeniyar cewa amurka za ta maido wa najeriya dala miliyan 23 daga cikin kudaden da abacha ya handame dala miliyan 23 din dai kari ne akan wasu dala miliyan 311.7 wanda amurka ta maido wa najeriya a cikin shekara ta 2020 sirif ta shigar da kara a babbar kotun tarayya inda ta nemi kotun da tilastawa shugaba buhari da ministan shari'a da su buga kwafin yarjejeniyar domin 'yan najeriya su gani sannan kuma kungiyar ta nemi a buga dalla-dalla da abin da ake yi da kudaden da kuma aikin da aka yi domin 'yan najeriya su tabbatar da cewa ba sata ce ta sace sata ba kungiyar kuma ta bayyana wa kotu cewa dokar bayyana bayanan gwamnati a bainar jama'a ta ba da damar fito da waɗannan bayanai domin kowa ya san abin da ake ciki kungiyar ta ce idan ba a sa ido ba to za a iya karkatar da waɗannan kuɗaɗe ko kuma a sake sace su to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To ban aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shashen da muke da su da zama fara da shirin nan na labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim matasa sauran masu sha'awa sun zama jiki assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sauran mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shin wanda cin sun kawo muku labaran wasanni su shafi ƙarshen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun ce da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla zuka bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu fara nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa kasashen Afirka guda biyar za su wakilci nahiyar a gasar kwallon kafin kofin duniya a da za a yi a kasar Qatar na ci gaba da kokarin kammala wasannin sada zumunta domin kammala fitar da 'yan wasan za su je da su kasar ta Qatar. Dukkan kasashen guda biyar sun yi amfani da hutun tsakiyar lokaci da ake ciki domin ga wasanni kafin sanar da dukkan tawagar 'yan wasansu kafin nan da watan Nuwamba. ganin cewa mafi yawancin 'yan wasan na afirka suna buga wasanni ne a kulob kuma ɗin ƙasashen turai kuma a can ne wasu wasannin sada zumuntan za a buga yasa wasu 'yan wasan suka tsaya a can domin su haɗe da 'yan uwansu a can ƙasashen da suke buga wasanni ɗin kakar daga cikin wasannin da ƙasashen suka buga wasu kuma su buga a nan gaba ƙasar ghana ta halasta kasar brazil da ci uku da babu a kawar da suka yi sai kuma a ranar talata za a kara tsakanin kasashen ghana da nigra kuwa a ranar kuma a kara tsakanin ghana da kuma kasar switzerland ƙasar senegal ta halasta bolivia da ci biyu da babu a wasan sada zumunta da suka buga ita wa ƙasar morocco ta ci chile ne da ci biyu da babu a wasan sada zumunta da suka buga ita kuwa ƙasar kamaru ta halasta ƙasar uzbekistan ne da ci ɗaya mai ban haushi wasan da aka buga tsakanin 'yan wasan kwallon kafa na najeriya da ke buga wasa a cikin gida da takwaran su na kasar algeria an tashi wasan algeria da kwallo daya najeriya kuma bata iya zura kwallo ko da guda daya ba tawagar hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta kaice da tara da kwararru a bangarori daban-daban ta isa kasar algeria domin yin rangadi a manyan filayen kwallon kafa guda uku da za a gudanar da gasar kwallon kucin kofin zakarun nahiyar afirka daga ranar 13 ga watan janairu zuwa 4 ga watan fabrairu na shekara ta 2023 mai kamawa ba ga filin wasan za su duba yanayin kayan aiki da suka hada da otel-otel asibitoci da kuma sauransu da aka tanada domin kuma karbar bakuncin wannan gasa da za a yi to yanzu kuma mu yada zango a yankin asiya inda za ku ci cewa a ci gaba da shashen da ƙasar iran ke yi na tunkarar gasar kwallon kwacin kofin duniya da za a yi a wato ƙasar qatar a ranar juma'a ta gabata ce ta lallasa ƙasar uruguay da ci daya da babu a wasan da suka buga na sada zumunta yanzu kuma ƙasar iran za ta buga wasan sada zumunta karo na biyu daga ƙasar senegal a nan gaba da ƙarshe dai tsohon mai horas da 'yan wasan kwallon kafa na real madrid carlos queiroz ya amince ya jagoranci tawagar kwallon kafa ta ƙasar iran zuwa gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya za a kasar qatar na kasa da watanni uku zai jagoranci ƙungiyar kenan a ran ɗaya ga watan oktoba ne ake sa ran za a fitar da jadawalin yanayin yadda tsarin zai kasance daga cikin wasan da za a buga a wannan makon a gasar kwallon kafa cin kofin premier na ƙasar iran a ranar tara ga watan da muke ciki na mihir za a kira tsakanin almiriyon arak da kuma milaban sai kuma nasaji mazandaran ta buga nafsu suleiman ita kuwa gulgahar sirjan za ta kara da istiklal ita kuwa fulat ta kara da miskarman ita kuwa a ta kara da faikan sai kuma ranar goma ga wata za a buga tsakanin havada da sifahan sai kuma police ta kara da tarakto sanati nafta abadan kuma ta kara da misraf sanjani. kuma bari mu yada zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa hukumar FA a Ingila ta ci tarar dan wasan gaban Manchester United Cristiano Ronaldo kan hoton bidiyon da aka ganshi bidiyon an ta yada shi ne a kafan sada zumunta ana ikirarin cewa ya buga wayar ne a ƙasa bayan fita daga filin wasa bayan kashi da suka sha a hannun everton da ci ɗaya da babu a watan afrilun da ya gabata ronaldo mai shekara talatin da bakwai da haihuwa ya nemi afuwar magoya bayan 'yan wasan a kafan sada zumunta Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Argentina ta yi wasa talatin da biyar a jere ba a doke ta ba. A tsakar daren Juma'a ne Argentina ta doke Honduras da ci uku da babu wasan sada zumunta da suka buga a ƙasar Amurka. kawai na 35 kenan da aka buga wasa a jere ba a doki ta ba kaftin ɗin argentina mai taka leda a fasan german shine zura na uku a raga kuma na biyu da ya ci a wasan sada zumunta don shirin kuma halartar gasar kwallon kafashin kofin duniya da za a yi a ƙasar qatar ranar 30 ga watan satumba za a ci gaba da wasannin mako na takwas a gasar bundesliga inda union berlin ke jan ragamar teburi sadio mane da christopher nkuku suna daga cikin masu fatan lashe kyautar idan aka kammala kakar ta bana. Tun cikin karni na 1960 zuwa 1970 ɗan ƙwallon Bayern ne Gareth Muller ya gagaru kowa wanda ya lashe kyautar takalmin zinari bakwai a tarihi. A ranar 1 ga watan Oktoba za a cigaba da wasannin Premier League karawa mako na takwas za a fara fafatawa bakwai a rana. Arsenal na cigaba da jan ragamar teburin babbar gasar ta mola ta Ingila tazarar maki ɗaya tsakaninta da manchester city mai maki iri ɗaya da tottenham a matsayin ta uku to sai dai arsenal za su buga wasa tara a cikin watan na oktoba cikin har da fafatawa hudu a gasar europa league ban mu leka gasar la liga kuma mu ji yadda a kwana inda real madrid ita ce ke kan gaba da maki 18 saman tebur sai barcelona da maki 16 a matsayin ta biyu sai kuma real batis a matsayin ta uku da maki biyar. a gasar bundesliga kuwa bayan munich za ta kara da b leverkusen ranar juma'a 30 ga watan satumba da muke ciki yanzu da union berlin ita ce a kan gaba da maki bakwai sai b dortmund da maki sha biyar a matsayin ta biyu a wannan teburi na gasar laliga. Liga. To ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin ganin lokaci na hararen mu. Zan jarin zamun shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu da su a labarai amma kafin na amma din wanda suka tallafa shi na kammala a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Ana iya ci gaba da bin shirye-shirye a shafin na www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sa da mu a cikin shirin na kide kiɗen iraniyawa shirin nan da cin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. Bari mu haɗa ku da Gul Muhammad Baluch domin jin irin waƙar da ya tadar mana ai saurari lafiya. قلب انسان چه زخم ستمگران کاریست به لطف یزدان سزای شیطان مزلت و خاری هم قسم هم هم هم حق و هم صدا هر این من Oh. شلخ میگش بغدا و سوریا بر بولدی یک دیم کشت و پوش یکدیم صدق و سود انسان کشه ادو هبرست چشم با عدن یه چشم با عراق یه چشم با یمن حالا که ظلم و جور از حد گذشته است باید یکی شوند مردان حق پرست ما هم به ظلم و ما هم قسم شدیم پیمان خیش را با خون رقم زدیم هم شد ستاره يا على الجهاد الكريم عصمان الاجتماع بالخلجين خینمون به جوش من خینمون به جوش من خینمون به جوش از تبار صبح از نسل آفتاب همزاده آینه بی رنگ و بی نقاب به ظلم و ما هم قسم شدیم پیمان خیش را با خون قدم زدیم tare da magul muhammad baluja cikin wannan waka ta da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar a nan zan jarin zamun shirin gan lokacin na hararen mu a tarbe mu shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. mu karkare sai Allah kan can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya